عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta talata wanda yau ɗin ita ce ranar hudu ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku yau ita ce ranar biyar ga watan hudu shekara ta 2022 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci kafin mu ci gaba akwai littafai ga suna kowa ya kallo su ina ganin kowa ya gani ko mafiya yawa duk wanda yake bibiyan tafsiri na alkur'ani na bana zai ga ana bin majalisi majalisi irin wannan ana ba da wannan tafsiri wanda wannan fassara alkur'ani ne da hausa mujallaji shida mujallaji shida kamar yadda za a iya gani wanda babban malamin musulunci a wannan ƙasa a profeso muhammad ɗari umar rijiya mai shi ya wallafa wannan littafi allah ya saka masa alkhairi a dai fannin tafsiri ɓangaren wanda aka yi da hausa to dai wannan shi ne yanzu mafi fitowa wanda ɗalibai ire-ire na za mu amfana wannan littafi da muka gani wani bawan allah ne ya yi ƙuru ya saye shi ya sa ana rabawa masu tafsiri a masallaci wanda wannan tafsiri a gwamnan jihar kogi ya haya bello shi ne ya saye shi ya bayar raba masallatai ga masu yin tafsiri abinda ya sa muke yin sa a fili saboda dalilai guda uku dalili na farko waɗanda aka ba su bayar idan an gani an san sun bayar daga wannan zai taimaka a san cewa sun isar da sabo dalili na farko ke dalili na biyu mu abin alfahari ne a wurinmu musulmi ya damu da addinin musulunci mu muna murna da wannan kar mutum ya rika nesa ta shi da addini ba mu da abin da ya fi addini dalili na uku shi wanda ya ba da wannan alkur'anai yana neman addu'a a wajen musulmi cewa yana neman shugabancin ƙasa idan zai zama alkhairi Allah ya bani idan ba alkhairi bane Allah ta'ala ya canja mai da mafi alkhairi ni dai na ji daɗin wannan kalma to muna masa addu'a in alkhairi ne Allah ya bashi idan ba alkhairi bane Allah ya kawo mana mafi alkhairi to wannan dangane da wannan littafin za saka kowa idan sa ya gani kuma al'umma ta ce da ayi abin nan wanda yake bukatar aro ya karanta sai ya rika zuwa wurin to Allah ya taimake mu kamar da yankuwa za su gani wannan lissafi ne na addini Allah ya saka musu da alkhairi da marubucin da waɗanda suka raba da su wanda su kuma suka yi aikin kawo wato Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa ya amfani da duniya da bayan to wannan kenan za mu ci gaba da karatu a aya ta ɗari biyu da ashirin a cikin suratul bakara malam ya karanta mana jiya amma yau muna so ya sake maimaita mana insha Allah fi duniya wal akhirah بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil yatama wanda to an yi bayani jiya ko mutane suna maka tambaya ya kai annabi Muhammad suna tambayan ka dangane da marayu wanda wannan aya mun ji bayani jiya cewa za ta yi bayani ne akan wa akan marayu tambaya ta farko da za ta zo zuciyata kuma ta zo zuciyarka wane ne maraya ko yawa don kafin za ka ga mutum shi ke can ƙato sai zo ce maka wallahi ni maraya ne ban ci abinci ba mayo da kalli ƙato da shi ba a shekara talatin girɗe ɗaya, ko shi maraya ne malam sai ba maraya ba ana ganewa yawa don ba ka da iyaye bai nuna kai maraya ba yanzu wanda ya shekara talatin ƙarshe ya fi ka ƙarfi ya zo ya ce maka wabe karya ba shi maraya ne ka taimake shi saboda Allah daga wannan bai san waye maraya ba to wane ne maraya alladhi yamutu abuhu alyatimu alladhi yamutu abuhu maraya shine wanda ubansa mahaifi ya rasu kuna ganewa wala ajiyu alladhi tamutu ummuhu wanda mahaifiyarsa ta rasu shine al'ajiyu kaji alwanya riko? ko mu kawai maraya maraya ke jago ko uwa ko uba duk me yake cewa maraya shi ba larabe yana da bambanci akwai akwai ah, al yatim akwai al-ajibu akwai kuma al-latif alladhi yamutu abawahu wanda ya rasa iyaye gaba daya shine al-latif ba uwa ba uba kana ganewa yawa bambanci al yatim uba kawai ya rasa al-ajiyu uwa kawai ya rasa al latif ya rasa uwa ya rasa uba ana ganewa kaga wanda ya samu kansa a haka ya gaba da jarabawa eh faƙada a rafar fukahawul yatima bi annahu man mata abuhu wa huwa sagir malaman shari'ar musulunci sun ba da ta'arif definition na maraya suka ce shine wanda mahaifinsa ya mutu yana karami ko yana ciki ana gane wanda mahaifinsa ya mutu yana karami me ake kiransa maraya lam yablu bil hulma kai kai mafarki ba duk wanda ya rasa uba kafin ya balaga sunansa ne maraya idan ya balaga sunansa ne sunansa mai zaman kai a kwarinsa zaman kai ne ba maraya ba ko abincin marayu za mu ba da tuban da bayi ɗan ba maraya ba ana gane ba a fahimta abin a baji na tara wanda ya rasa mahaifinsa wa huwa sagirun lam ya bulugin fuluma bai fara mafarki ba saboda me mafarki shine mafi girman dalilin balagar da namiji a yayin da fara al'ada shine mafi girman alaman balagar mace. kuna gane ba namiji ya mafarki ya kwanta da mace har ya fitar da maniyi a jikinsa shine mafi girman alama da ke nuna cewa wannan ya balaga duk hukuncin da Allah ya sauko da shi ya hau kanka. kuma an buɗe masa fayil na lada da na zunubi haka ita ma tsiyama ce daga ran da ta fara ganin jinin al'ada turan nan sallah ba nafila bace a wurinta dole ne ana ganewa ta isa aure ta balaga haji haka an samu hadisin hanzala ibn hazim al-hanafi Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yusma ba'da ihtilamin annabi yace babu maraici bayan mafarki babu maraici bayan mafarki bi ma'ana duk wanda ya mafarki ya fita daga sahun marayu an gada magana babu maraici bayan mafarki sannan wala yutma ala jariyatin idza hiya hadat ba maraici akan budurwa ko akan yarinya idan ta fara jini jama'a mu fahimci magana ba maraici akan ɗa namiji daga radda ya fara mafarki in ji manzan Allah ba maraici akan mace daga radda ta fara al'ada in ji manzan Allah ta ga ai magana ta riga ta wuce ko tunda an samu bayani daga tushe daga ina daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Albani ya fitar da shi cikin silsila a sahiha hadisi na 3180 kamar yadda hadisin isnadin sa mai kyau ne an samu wani hadisin daban daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda aliyu dan uwan manzon Allah sirikin manzon Allah yake cewa hafizu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddace wani karatu daga wajen manzon Allah la yutuma ba'da ihtilamin la yutuma ba'da ihtilamin yace ina da annabi yana cewa babu maraici bayan mafarki wala su mata ta yau mikilan laira ba barci wanda ake yi na wuni guda abin da shiru afuwar mutum ya yi shiru tun da safe har dare wai wani azumi ne suke haka tun da safe sai magana sai da mu ce maka kawai shi baya magana wata al'ada ce ta jahiliya sai annabi ya ce ba ta a musulunci yanzu me muke so mu fahimta duk yaron da ya balaga ba maraya ba haka ne di yarinya da ta balaga ba mareniya ba ce eh hadisin yana cikin abu dawud hadisi na 2873 Imaman nawawi ya fitar da shi cikin al'azkar hadisi na 500 da isnadi hasan sannan yana cikin muftasar makafi na imamu zarkani hadisi na 1207 islahu amwalin ya tama a cikin wannan aya Allah ta'ala ce kul islahu lahum khairu ko yi wa marayu gyara a cikin dukiyarsu kula da rayuwarsu Allah ya ce shi ne alkhairi shi ne mai alkhairi to ya za a yi a kula da dukiyar maraya shi ya sa shari'ar musulunci take da dani shari'ar musulunci ba duk da an riga an goga mata fenti a zukatanmu eh abinda ake gwada mana da an yi maganar shari'a musulunci misali uku ake kawo kashe wanda ya zina yanke hannu ga wanda ya fata sai filla kai ba shi ne misalin da ake kawo ba saboda zalunci wanda yake ba da wannan a matsayin shari'ar musulunci bai wa shari'a adalci domin duk wanda ka gaya ma wannan dole tsorata duk wanda ka gaya ma filla kai jama'a filla kai wasa ne eh yanke hannu wasa ne amma abin da ake faɗi kenan kawai sai ka ce waɗannan abubuwa uku su ne shari'a musulunci abin ba haka yake ba shari'ar musulunci ta zo da tsare-tsare wanda duk duniya babu inda ake da irin wannan tsari, duk duniya hatta waɗanda suke da kyakkyawan tsari a ƙasashensu sun kwafa ne daga musulunci duk da ba su son musuluncin ba su yin musulunci amma suna ɗaukar tsare-tsaren shi don su samu nasara jama'a kun gane magana daga cikin tsare-tsaren da musulunci ya kawo ba wai marayu kadai ba hatta ɗan da aka tsince shi a bola ba tare da musulunci ba a yadda shi ana gane ba ɗan tsuntuwa yanzu da za a tsinci yaro a bola mene ne tunaninku game da yaron ba ku ba da amsa ba ana ganin cewa ɗan zina ne an haife shi an yadda shi ko to baka isa ka faɗa ka idan ko ka faɗa ka sai ka kawo inda aka yi zinar ka kawo wurin a gari duk wanda ya ce ɗan zina ne kawo inda aka yi zinar, ko ba ka ba e zan sauki ya zo da bayanai idan ko ba ba a samu haka ba yaro sunan shi abdullahi eh, mai sunan shi bawan Allah idan ka karanta littafin minhajin muslim na babban malami abubakar al-jazairi Allah ya ji kansa yace cewa ahkamul laqi musamman yayi babu ahkamun laqi babin da ke magana akan hukuncin yaron da aka tsinta a musulunci tsintaccen yaro mai hukuncin shi yace shi dai tsintaccen yaro iflin yujadu mabuzan fi makanin ma la yu'rafu lahu sabon wala yadriha ahad yaron da aka tsince shi mambuzan an yanta shi fi makalin ma a wani wuri an dauke shi an yar a bola ko an yar a kwararo la yi ƙorafu lahu na sabon ba a san ko ɗan gidan wane ne ba wala yadda ihi ahad kuma ba wanda ya zo ya ce ɗana ne to yanzu sunan wannan yaron tsintaccen yaro kuna ganewa ya ce to yana da hukuncin hukunce guda biyar bari in ga ko da kwana ɗaya ko biyu ina iya tunawa na farko ya ce ya jibo aka dubu wa tarbiyyatu duk lokacin da aka ga yaro a bola an yadda shi a shari'ar musulunci wajibin musulmi ne su ɗauko yaron nan su kawo shi gidajensu su yi masa tarbiyya ko mene ne hujja saboda Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wata taqwa ku yi taimakekeniya akan bin Allah da jin tsoron Allah wali annahu nafsun domin wannan yaron rai ne tsararra ya ji buhibduha dole a kiyaye rai ana ganewa hukunci na farko dole a ɗauko shi idan ni da kai muka ki ɗauko shi don mun saba wa Allah idan ka ɗauka ka ɗauke mun in na ɗauka na ɗauke maka hukunci na biyu in wujidan laqitu fi biladin islamiyya fa huwa muslimun walau kana biha ghayrul muslimin idan aka tsinci yaron a garin musulmai to yaron musulmi ne kawai garin da musulmi suka fi yawa nan aka tsinci yaron kawai musulmi ne ko da a garin akwai waɗanda ba musulmi ba mu ɗauka ɗanmu ne ba za su ba ana ganewa kawai yaro musulmi ne in dai garin musulmi sun fi yawa eh hukunci na biyu ke na ko eh hukuncin yaro musulmi ne hukunci na uku in ku ji da ma'allaki fi kuntuka alaihi minhu don kadda aka tsinci yaron an tadda neroli da daloli kusa da yaron za a yi amfani da wannan kudin a ciyar da shi a kai shi makaranta wani baya son haihuwa ne don haka ya aje mai kudi ya aje yaron mu sai mu tsauka mu mai tarbiyya mai amfani da kudin wa illa idan ba a samu ko kwabo tare da yaron ba fa na faƙa libaiti malin musulmi sai a je baitul mali na musulmi a ciro kudi a sai mai sutura a sai mai abinci a tarbiyyarsa wa illa in babu baitul mali fa'ala jama'atul musulmi yanzu ciyar da yaron ya dawo kan mu musulmi sai masallaci a tashi a zagaya a tara kuɗin da za a kai shi makaranta na kula da shi tsintacce ne fa tsintaccen yaro don Allah wani addini ke da wannan tsarin akwai idan akwai a kawo babu sai addinin nan na annabi muhammad shi ya zo da wannan tsari sannan mirakun lakini in mata gadon shi idan wannan yaron ya girma shi ma ya samu kuɗi ya tara wata rana sai ya mutu ba mai gadon shi bai da ɗa bai da kowa yadda ya zo haka zai koma ana ganewa to gadon shi sai a sake ɗauka a mayar bai tulmari inda aka biya mai makaranta ɗaya eh, an gane sai a kai baitul mali idan kuma ya riga ya haifi ɗa sai ɗan shi ya gaje shi zama mun fahimci wannan abu na ƙarshe na hukuncin tsintaccen yaro idan ana nan wani mutum ya zo ya ce ɗansa ne sai a bashi amma in tana yiwuwa ya zama ɗansa don wani ɗan saurayi ya zo a ce kayi ya su kai aure su kuka wani wuri amma idan babba ne zai yi ɗansa ne sai a ɗauki ɗan a bashi me yasa na kawo mana wannan shimfiɗa idan musulunci ya kula da haƙƙin maraya wato haƙƙin tsintaccen yaro wanda ba a san uwar shi ba ba a san uban shi ko ina ga maraya wanda muna zaune da uban a nan muna karatu tare muna addini Allah ya karɓi rayuwarsa jama'a kun gane hikimar shi wannan ba mu san in ba mu san asalin shi ba ganin sa kawai muka yi amma musulunci yace mu kula da shi to ina ga yaron da dama dan mu ne muna tare da uban Allah ya raba mu da shi ya karɓi rayuwarsa shi ka wajibin mu ne mu kula da ni da bayan sa iya iyawa Allah ka ba mu iko ya ake kula da dukiyar maraya dukiyar maraya Allah ya sanya sauki a cikin al'amarinta sai idan kana so ka tsananta wa kanka shi sa Allah ta'ala da ya ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya tsananta maku. imamu sabuni ce ai la auka a fil Haras. da Allah ya sanya ku cikin damuwa wal mashakka da tsanani eh da sai Allah ya sa ku a tsanani al imamu ibnu kafir da ya tashi fassara wannan aya sai kawo hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lamma anzalallahu azza wa jalla a lokacin da Allah ya sauke wannan aya wala taqrabu malal yatimi illa billati wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sai ce hatta ya baluga illa billati hiya ahsan hatta fadin Allah ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalan yatama zulma innal ladhina ya'kuluna amwalan yatama zulman inna ma ya'kulun eh. inna ma ya'kuluna fi buqulihim nara sai yace waɗannan ayoyi guda biyu su ne ayoyin da suka tada wa sahabban manzan Allah hankali Allah ta'ala ya ce wala ta ƙarabu malar yasiri kar ku je kusa da dukiyar maraya abin da aka ce kar ka je kusa ai ka gaba ce ma ka ci ba ko kusa ma kar ka je kada ku je kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu ita hanya mai kyau hatta ya baluka ashuddahu har sai ya kai girma ya balaga yayi hankali sai ke ko na biyu Allah ta'ala ya faɗi cikin suratul nisa'i yace innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci inna ma ya'kuluna fi butunihim nar su sani ba abinda suke ci a cikunan su sai wuta muna ganewa idan ka ci dukiyar maraya ta ci wuta sabai suka ce eh wuta eh wuta eh to ba da mu ba daga nan in tsalaka man kana inda huya simu duk wanda yake da maraya a gidansa sai ya tashi da gudu ya nufi gida fa azala ta'amahu min da'an sai ya ware abincinsa ya ware abincin maraya daga yau a yi nesa nesa ana ganewa ba abincinka ganawa ba haɗi yau daga yau ba haɗi ba mutane wa sharabahu min sharabi ya ware abin shansa daban abin shan maraya daban ba wuce ce kowa kwana lafiya shi ya so ana gane ha ka zauna lafiya sai ma akwai da za ka wa kanka ka zauna lafiya gaba ɗaya sai suka raba abincinsu wajen ala ya fi min tsanihi idan aka dafa wa maraya abinci mudu ɗaya a gida ko rabin mudu idan ya siya rage ba mai ci aka za a bashi ko da ya cinye abin shi ko ya lalace ba mai ci an ce na maraya a bashi abincin maraya ne ce ba da ni ba ni ba ni ba saboda tsoron Allah Eh, yanzu ne ake faɗa kan haƙƙin maraya yanzu wallahi jama sai ma kana zuwa rabon gado idan kana zuwa rabon gado za ka sha mamaki uwa tana a ba ta dukiya ta aji wan uba ko tsanin uba yana a bashi ya aji kowa so yake a bashi alhali da an ƙyala marayan bai da yadda zai yi babu wanda zai ɗauke shi ana ganewa wasu abubuwa sai su baka mamaki yadda mutane su wannan wani kane da ake gaya ma wannan marayu ne a hannunsa Uban yara su kusan duk mata ne su biyar shi ne ya ta maza ya auri uwa domin ta maza ce ba ba ka ba sai namijin da haka ya aure ta da iya biyar daya ko na aka tsaya ayyashi mutum ko abinda zai baka mamaki shi yake matsayi ce tun da uban ya rasu yayyan uban da kannansa ba wanda ya taɓa zuwa ko silifas ya kawo waɗannan yara tun suna ƙanana har yanzu sun kai aure yanzu shi wannan da ya auri uwar idan da kuɗi aka bar ma yara za su yadda ya rika kuɗin amma tun da wahalar ce sun bar mashi da ba kuna fahimta sun kyale mashi 'ya'ya biyar shi ɗin ba dangin iya ba na baba na in ba rashin tarbiyya ba ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya a ce ƴaƴansa tun da ya rasu ba ruwanka da kuɗin maganinsu ba ruwanka da kuɗin rigar sallah ba ruwanka da sutura ko abinci ba ruwanka da komi na ku sun kai aure yanzu don Allah mai mutum zai gaya ba Allah yanzu da ba a ce ɗan uwan naka ya dawo duniya ya siya ta kai da iyalinsa don Allah zai kalle ka a ɗan uwansa ko makiyinsa eh mu gyara zukatanmu jama'a mu gyara zukatanmu Allah shirye da mu waɗannan sahabbai sun kasance suna tsoron dukiyar maraya duk wanda ya san yana ajiye da dukiyar maraya nan take ruga gida ya ware abincinsa daban abin shansa daban abincin maraya daban abin shan maraya daban idan ma wani abinci ya rage cikin na barayan ba a ci sai dai ya rube a zubar mashtar da zalika alaihim abin ya musu tsanani suka ce ana asara abinci ko ana almubazzaranci a bakarun zalika ne lahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka ba annabi labari suka koka masa ya rasulallah mun ji abin da Allah ya ce kar ku kusanci dukiyar maraya mun nisa ci dukiyar maraya Allah ya ce duk mai cin dukiyar maraya wuta yake ci a cikinsa mun nisa ci dukiyar maraya don kada mu ci wuta gane ba? don kada mu ci amma yanzu ga halin da ake ciki abincin maraya yana ragewa har ya lalace ya rasulallah menene abin yi to daga nan Allah sai ya ji kukansu sai ya saukar da wannan aya wa yasalunaka anil yatama suna tambayar ka game da hukuncin marayu ya ake kula da zuciyar maraya sai Allah ya ce kul ka faɗa masu ya annabi Muhammad islahu lahum khairu yi wa marayu gyara kula da su shine alheri wa in tuqalisuhum fa ikhwanukum idan kuka yi mukhalata da su kuka yi cutanya da su ayyan uwanku ko dan dan uwanka ba dan uwanka bane dan uwanka ne ka ne na jini dan wanka danka ne dan kaninka danka ne jama'a muna ganewa shi yasa Allah ya ce fa ikwanukum ɗan uwanku ne na jini wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mai gyara Allah ya san mai mai fada wanda ya je kusa da dukiyar maraya da niyyar gyara Allah ya sani wanda ya je da niyyar barna Allah ya mai ya sani walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so sai ya takura muku sai ya sa muku tsanani amma ba haka Allah yake nufi ba tsananin da kuka tsananta wa kanku ba haka Allah yake nufi ba domin Allah ya san niyyarka lokacin da ka zo kusa da dukiyar maraya idan ka zo ka taimake shi ne ka haɓaka dukiyar ko da dukiyar ta lalace ba ka da laifi a wurin Allah saboda innamal a'malu binniyati niyyarka Allah zai maka hukunci idan ko dama ka zo ka cinye ne to Allah ya sani to da suka ji wannan aya ta sako sai suka ji cewa Allah ya kawo mai Allah ya kawo saukin hukunci fa kala ta'amahum bi ta'amihi wa sharabahum bi sharabi daga nan duk wanda yake maraya sai ya koma ya hada abincin shi da maraya misali a gidanka ana cin mudu daya shi kuma wannan maraya zai iya cinye gwangwani biyu sai ka auno mudu daya a naka ka auno gwangwani biyu cikin na maraya sai a haɗa a dafa kuna ganewa ba a ce wai dole in kana rike da maraya sai ka fiye da shi ba a'a akwai maraya ne kuɗi kuna ganewa yau maraya ne kuɗi ta kaji wani aiki da ban ƙarni da mai yarinya mace kowace mace ɗaya mace ɗaya naira dubu ɗari shida a kaga wannan na so kudi eh kai miliyan 600 yawa miliyan 600 mace guda ina gaya maka wani, mace guda miliyan 600 domin wanda ma kaddara ta shigo da shi cikin gadon shi ne yake samun 250,000 yake kumfan eh, miliyan 250 miliyan 300 yana kumban bai ana ba, mace ba ko ga idan mace ta faru miliyan 600 to namiji ya ya ninka yawa miliyan 600 eh wanda kira miliyan 600 ka tsaya ce da shi aka ɗora kan kaci da kawai ka rika ka zama mai na aiki ya aike ka ka siyo mai abinci ko ba haka ba sai dai ka sa ido kar a rika ɓanna kudin kar su ƙare kafin ya girma wannan yana daga cikin wajibinka amma wannan zai cikin wanda za ka ciyar da shi inda wannan ayyar kuɗi ne ko ba haka ba miliyan 600 an samu nufi ba a dai rayuwar nan to wannan mace ke nan da wannan mace ana ganewa na babu misali don a san akwai maraya mai arziki akwai maraya mai arziki eh Allah gyara suka tamu daga nan suka hada abinci aka ci gaba da cin abinci tare wanda wannan hadisi yana cikin sahihu abi dawud hadisi na 2871 fadin Allah ta'ala da yace islamu lahum khair ya ala hida ainihin sa idanu ana taimaka musu ana kula da abincin wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum idan kuka hade da su dai ku sani dan uwanku ne ai wa in khalaqtum ta'amakum bi ta'amihim idan kuka hada abincin ku wuri guda ku sani yan uwan juna ne wa sharabakum bi sharabihim fala ba'sa alaikum babu laifi a kanku li'annahum ikhwanukum fi din domin yan uwanku ne a musulunci su zuwa marayu ne Wani walihaza qala ta'ala don haka Allah ya ce. wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ya san mai gyara Allah ya san mai banna ai ya'lamu man qasduhu wa niyyatuhu al-ifsada aw al islaha. Allah ya san wanda yazo da niyyar gyara da wanda yazo da niyyar banna Allah ya san kowa har ana gane wa jama'a wallahi mutum yake yaki kamar mutum ya kiyaye dukiyar maraya wani fa za a ce mushi mota aka baka ka je kai kabu kabu motar nan ta marayu ce aka sai musu aka baka kai kabu kabu dan marayu su rika samun abinci ana biya musu makaranta sai ka ganshi ya kasa da kai kamar mumini idan aka ɗau mota aka bashi malam zai manta cewa motar marayu ce eh yasa za ka ga wani a rayuwar shi Allah na ta jarabta sa da bala'i sarasa dalili irin wannan ne akwai abin da za ka taɓo ba ka ƙara kwana lafiya idan ka taɓo shi ba ka ƙara kwana lafiya Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya tsananta muku inna Allah azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima ai walau sha alazayyaka alaikum wa ahradakum da Allah ya so da ya matsa ku ya wahalar da ku walakin na huwa sa alaikum Allah ya sauƙaƙa muku ya yi wata muku wa kaffafa ankum Allah ta'ala ya ainihin sauƙaƙa muku al'amura wa a ba abaha lakum mukhalaqatuhum billati hiya ahsan Allah ya halatta muku wato mukhalaqa cuɗanya da marayu ta hanya mai kyau kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala ta ya fi ni illa billati hiya ahsan karka je kusa da dukiyar maraya sai ta hanyar da ta dace wata hanya sai da ta dace ka je ne don ka haɓaka dukiyar ka je ne don ka tare ka hana shi kashewa don kare shawo ya gudu ana ganewa? ke eh, akwai wanda za a gani tun ana rabon gado kasan mahaukaci ne wallahi jama'a kuma wasu abubuwan sai dai Allah ya jarabci wasu iyaye mutum ya zama ɗan ƙwaya ana rabon gado yana zagin mutane ana gado ana rabon gado yana zagin mutane malamai ku kiyaye ne idan kuka yi abin da liman ba zan yadda ba <laughs> eh haka za ka zana zuru kaga wannan an samu matsala ba tarbiya da ya haƙuri a raba ba ka na ce a ni a bani abin da ya samu fara kashewa daga baya a cika mun saura kaga irin wannan ne shari'a ta ce a karfe kudin nasu a aji hmm. idan ya tashi yana bukata sai ne za ka fiya ya ce lemu a siyo lemun a bashi da ya ce zai sai riga ce wata iri take sun ta yi tsada da yawa ce a ba ka sa nan ba ba wajen ake ma eh, ba ka da hankali kuna ba nafsin qur'ani Allah ta'ala ya ce kar a ba su sai sun yi hankali eh wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum wala tu'tu sufaha ka ji doka Allah kan wanda ba ya da wato wanda yake wawa wawa Allah ta'ala ce wala tu'tu sufaha kar ku ba wawa ne haka Allah ya kira su wawa ne me Allah ya kira su wawa ne wawa shine wanda bai san ciwon kansa ba eh bai san ya aje taron titi dan gobe ba bai san nawa ya kamata ya kashe ba nawa ya kamata ya aje ba ya zai juya ya samu bai sani ba idan Allah ya sa kai ne wan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa sai ku hada da hukuma sai ka aje dukiya a wurinsa Allah ya ce kar ku ba wawaye dukiyarsu allati ja'ala Allahu lakum kiyama. wanda Allah ya sa ku amana a hannunku ana ganewa eh wanda Allah ya sa ku ne amana a hannunku sai Allah ya ce warzuquhum fiha idan za ku ci abinci za ku yi ba fasi ciki waqtuhu in yana son a mai riga a mashi yanzu malamin kije ce yana so saka shadda yaji dubu ɗari a ce kayi kaji dubu ɗari ai ba ka lura ne yadda duniya take da yadda zamani yake yaji dubu biyar bai shekara zuwa dubu goma ka lura da duniya ana biya maka makaranta ana kaza wa kudu lahum qawlan ma'rufa ba sai an zage shi wasu da wawa kar a zage a gaya mai magana mai daɗi amma ba za a ba shi ba yanzu idan ka ɗauka ka ba shi ya ɓannatar ka saba wa Allah domin Allah ya ce kar ku ba wawaye dukiyar da Allah ya ba ku amana kana ba akwai waɗanda suka gaji dukiya idan ba don waɗanda suka riƙe masu dukiyar ba da sun ƙare cikin talauci an gane wasu Allah ya haɗa su da masu amana sun tattara dukiyar sun aji eh Allah ya gyara zukatan don haka bal kada zawwaza al-akala minhu lil faqir bil ma'ruf halal ne idan kana kana tarbiyyar maraya zaka iya ci daga cikin dukiyarsa amma da kyautatawa dafa abinci a kitare, kudin sa duka abincin nashi ne ba ne domin kai ke kula da shi ya halatta ka ci amma fa ba ka ba ka ba sar kuma ka ci gaba yayanka sai kudin su gani kuna ganewa kai dai da kake kula da shi zaka iya ci da kyautatawa eh amma da sharti da mani idan ka ci ka sa a zuciyarka za ka biya nan gaba in na samu kuɗi zan biya na auni mudu biyu cikin na maraya in na samu zan biya da malil badali kenan liman aisa daga wanda ya samu iko au majjana ko ka ci kyauta kama ki bayanin kamar yadda bayanin zai zo mana cikin suratul nisa kuma yanzu mun gane abin da aka faɗi wannan shimfiɗa ce ake mana jama'a duk wani maraya yana da haƙoƙa guda bakwai haƙƙi guda nawa guda bakwai haƙƙi na farko haƙƙul ikram dole ne ka mutunta maraya Allah ta'ala ce kalla balla kalla bal kalla balla tukrimuna kalla balla tukrimuna al-yatim to haƙƙi na daya fita Allah ta'ala ya ce la tukrimuna al-yatim ku nan ba ku mutunta maraya yabo ne wannan ko zargi zargi ne ko idan ina so in fita daga wannan zargi sai in koma mutuntawa maraya Allah ya ce la tukrihuna al-yatim ba ku mutunta maraya Allah yana zargin wanda ba sa mutunta maraya ka yi ƙoƙari ka fitar da kanka daga cikin wannan zargi ka ci gaba da mutunta maraya daga yau haƙƙin maraya na biyu haƙƙul isa'ar haƙƙin maraya ne a ciyar da shi domin Allah ta'ala ya yi wasu mutanen kirki yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira Haƙƙi na biyu ya fita Allah ta'ala yake cewa suna ciyar da abinci wasu mutanen kirki ne suna taimakawa da abinci ala hubbihi yana son abincin amma sai ya ya bayar wa yake ba miskinan ya ɗauka ya ba talaka buhun shinkafa buhun gero mudun masara mudun gero wa yatiman da maraya kaga haƙƙin maraya na cewa ya ya fita wa asiran da kuma wanda yake kamun me Allah ta'ala ya ce au ta'amun fi yawmin au ta'amun fi ce Allah tabaraka wa ta'ala ce aure ta'amu fi yawmin fi masgaba daga cikin ayyukan lada ita'amun ciyarwa fi yawmin fi masgaba a cikin yini mai tsananin wahala yinin da ake fama da talauci yinin da ake fama da yunwa ai sai ka ɗauko abinci kana ciyarwa yana daga cikin aikin alheri ita'amun fi yawmin fi masgaba wa za a ciyar yatiman za mu makaraba maraya ɗan uwanka ka ciyar da maraya ɗan uwanka maraya ɗan maraya ɗan babbanka maraya da yake ɗan uwanka da jini haƙƙin maraya na biyu ya fita ko sai haƙƙin maraya na uku kafin mu je ga hadisin abu darda wanda idan ka ji wannan hadisi insha Allah in kana zuwa wurin boka daga yau ka daina domin ga mali ana gane madadin mutum ya je wajen boka ga yadda za ka yi bukatar ka ta biya gaba ɗaya bukatar ka ta duniya hadisin abu dardai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yake tambaya ce a tuhibbu an yali na kalbuka kana so zuciyarka ta yi sanyi wa tudrika hajataka ka ka, samu biyan bukatar ka ta rayuwa yanzu in annabi ya tambaye ka wannan me za ka ce eh, eh? na'am ko shin kana so ka samu biyan bukata zuciyarka ta sanyi annabi ya ce ga hanyar da bukatar ka za ta biya ba ruwanka da wani ba ruwanka da zuwa wurin wani idan kana so Allah ya taimake ka irhamil yati annabi ya ce ka tausaya wa maraya irhamil yati ka tausaya wa maraya wamfahara asahu idan ka ga maraya ka shafa kanka haka ka shafi kanka Allah sarki wannan dan wane kenan wamfahara asahu ka shafi kanka wa a at'imhu min ta'alika ka ciyar da shi cikin abincinka ka tabbata maraya na cin wani bangare na abincin. duk abin da ka kafa gaba da ka ce ya Allah ina samun kafa da ɗaukar nauyin maraya Allah ka biya min bukata mala in kaga Allah bai biya ma bukata ba alheri bane kuna gane duk mutumin da ke dauke da maraya na ba ka wannan tabbacin kuma ya zo daga annabi Muhammad in dai kana ɗauke da nauyin maraya ta hanyar ba shi abinci ko ɗaukar nauyin karatunsa ko wata wahala kana mashi duk da za ka yi addu'a ka ce ya Allah ina kamun kafa da wannan aiki da nake na ɗaukar nauyin maraya ya Allah ka biya mana bukata ka koma gefe ka zama idan ka gaba ka samu biyan bukata ba ɗayan biyu ko ba alheri ba ne ko ko wannan magana ta annabi ba ka yadda da ita ba gane ganewa yi amma wallahi in ka sai ka samu biyan bukata irhamil yatim annabi ya ce ka tausaya wa maraya wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi cikin abincinka yalin kalbuka zuciyarka za ta sanyi wa tudrika hajataka za ka samu biyan bukata hadisin yana cikin sahihul jami' hadisi na 80 yana cikin sahihul targhib wa tarhib hadisi na hudu. jama'a daukan nauyin marayu yana cikin abin da zai rage mana masifar da muke ciki a Najeriya eh daga cikin abin da za mu yi wa Allah ya ɗora mu cikin masifa hada tozarta maraya ƙyala maraya yana yawon bola ƙyala maraya ba karatun boko ƙyala maraya ba karatun addini ƙyala maraya ba sana'a idan Allah ya ga haka sai Allah ta'ala ya fushi da mu mana sai ka ga masifa tana faɗo mana wata na bin wata wata na bin wata ya muke ciki a najeriya eh mu tambayi kanmu a nan da muke zaune wane ne yake da maraya a gidansa ba sai ka daga hannu ba wanda ba ya da shi ba sai ka daga hannu ba ka je ka nemi maraya ɗaya yanzu ka kai shi gidanka kuma ka kai shi domin Allah kuma ka ɗauki nauyinsa domin Allah idan ba za ka iya kai shi gidanka ba ka samu wata islamiyya ka samu wata islamiyya ko wata makarantar boko maraya guda ɗaya nawa ne kudin shi a shekara ko a wata kaza sai ka ce duk wata a gaya maka za ka biya kudin makarantar sa ka dauki nauyin maraya ana gani na jama'a ka dauki nauyin maraya idan kai haka ka yi aiki guda biyu bayan ka dauki nauyin maraya sannan ka sanya jari ka cikin sadakatin jariya sadaka da ba ta yankewa idan wannan yaron ya iya karanta qur'ani duk inda ya karanta za ka samu lada in ya karantar za ka samu lada in ya aiki da shi za ka samu lada in ya yi sallah za ka samu lada jama'a akwai asara su wannan ashe kenan jama'a kowa ya je ya lalibu kansa idan baya yi ya ci gaba da yi jama'a na ganewa akwai wani ɗan uwa a masallacin nan ina hango shi ba sai na nuna shi ba saboda ya kalasa amma ina hango shi shekara da shekaru yana ɗaukar nauyin marayu marayu kuma ɗaukar nauyi mai kyau su na boko shekara guda shi zai biya na islamiyya shekara guda shi zai biya uniform su jasan makaranta da duk abin da ɗan makaranta ke bukata ana gane wa jama'a wannan da kuka gani taimakon allah ne kada wani ya kama waiwaye-waiwaye cewa ne yana hannu shi abinda muke fata kafin nan da shekara guda rana irin wannan mu dawo wannan karatun a ce kowa yana da marayu ba maraya ba ƙarƙashinsa ana ganewa haka ya kamata yanzu haka islamiyyar mu ji haka muke duk yaron da allah yawa mahaifinsa da tuwa za a kawo ba baya biya in an sami ɗaukar nauyi ba ne ba ba samun ɗauka haka nan boko ba za mu kyana dan musulmi ta gararan ba a titi bai karatu ba alhali muna da yin zambi shi ya kamata kowane masallaci yana da wannan tsari kowane masallaci kamar irin wannan santa to ya kamata a ce akwai irin wannan tsari yana da kyau duk da dai nan wurin kowane maraya za ka samu yana da gata amma yana da kyau ɗin idan masallaci ya ƙara kawo masa tallafi don babu wanda ya ƙi tallafi kowace santa ta al'ummar musulmi duk masallacin musulmi to kaji yanzu haka jiki na na kudin barayu ne gashi an yi rago ga abu ne rage na aljihuna saura ba su zo sun karɓa ba a masallacin ma aka tara dubu sittin ba ɗaya ne ko mana dubu sittin ba ɗaya ko dai ba da rijiya a yi ƙoƙari kowane maraya aka ba shi dubu biyu da ɗari biyar ne dubu biyu naira dubu biyu da ɗari biyar ne maraya hudu dubu goma wannan abin da suke gani ba ƙaramin abu mutanen masallaci suka tara ba wani bane da tara ba yau wadda karku ce ne mutanen masallaci ina ba mu misali mutanen masallaci mu fa can unguwar talakawa ce ana ganewa ai naira dubu sittin ai ba karamin kokari wani an yi kokari to irin wannan dalilin wannan sai Allah ya kaɗe mana fitina dalilin wannan sai Allah ya kare mu daga sharri dalilin wannan sai Allah ya biya mana bukata za mu iya yin shi alamun tsawon jama'a ana ganewa ko collectively mu yi su gaba ɗaya, muna iya yin sa individually kuke cewa ko alamun sawal afrad sai dai amma ina ba mu shawara kada wanda ya bari a koma lahira bai da maraya a hannunsa kada kai wa kanka irin wannan yanayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama za a ga wani mutum kusa da ni ina tafiya da shi kusa da kusa kafada da kafada yace ni da bai daukar nauyin maraya haka muke haka yanzu kai kana da wata sallah da za ko azumi ka ci kusa da annabi haka ga annabi ga ka zai yi ka iya sallah da wani guda ka iya azumi me muka iya na addini da za mu je kusa da annabi ai idan aka ce annabi dole mu kauce gebe dan ba mu da wannan daraja amma da ni dalilin daukar nauyin maraya sai annabi ya jawo ke zama ga ta ga annabi ranar tashin alkiyama a cikin aljanna a cikin aljanna Allah ta ba mu ikon nauyin wato daukar nauyin maraya Allah ka ba mu iko wannan wato magana da annabi faɗi Allah ya sa ta gaskatu a kanmu ya zama ga mu ga annabi ya zama ga mu ga annabi to hakkin maraya na uku shine haqqul iwa hakkin ba da gidan zama Allah ta'ala ya ce alam yajidka alam yajidka yatim wa wajadaka dallan fahada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mai gidanmu annabi Muhammad Allah ya ce alam yajidika yatiman ashe kai ma ba maraya bane Allah bai same ka maraya ba fa'awa Allah ya baka wurin zama Allah ya baka mafaka yanzu da wa ake magana ana gaya wa annabi ne ya gaya mana shi yasa babu wanda yake annabi daukar nauyin maraya saboda shi annabi menene shi maraya ashe Allah ba ya same ka ba ka da wurin zama ba maraya ne kai Allah ya rungume ka ba haka Allah ya maka ba haka Allah ya maka to kai ma kai wa maraya wurin zama muna ba? yanzu a wannan garin Abuja ka kafa mu da wani orphanage wannan bayan wani yana gami cewa an samu wasu 'yan Turkiyya sun zo sun yi orphanage wasu mata sun zo sun same na islamiyya daga nan cikin gari da taimakon taliya kwali biyu da sabulun wanki da sauran suka ce an ce musu akwai gidan marayu a nan ta ce a'a ba mu da gidan marayu ba mu kai wannan karfin ba ba mu da kudin da za mu sai gida mu aje marayu ba mu da wannan arzikin ba mu kai ba ba mu da wannan hali amma muna da marayu ana gane idan za ka kewaye abujan nan za ka samu ofanet-ofanet na arna da yawa amma mu ba mu da shi ba mu da shi amma har na suna da shi shi sa idan gwamnati ta ware taimakon marayu ita gwamnati ta hali take bi sai ta ɗauka na wa alaikum salam kabuza an samu an gina to alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya kara mutu warin gwiwa akwai wanda na ji an ce yan Turkiya su wallahi bai kamata a ce unguwan nan babu gidan marayu kowace unguwa ana ganewa jama'a bai kamata ba amma a waye gari gidan marayu da gari mun nade muna suka a garin nan haka asibitin kaji kafin mu je so ɗaya sun je so hamsin ya kamata mu gyara irin wannan gyara shi muke nema a ce an samu an gina gidajen marayu kuma a ɗauki nauyin marayu saboda Allah a ce ga makarantarsu ga gidansu a wuri ɗaya da za su ci su sha Allah ka ba mu iko eh Allah ta'ala ya sa mu ne za mu gina gidan marayu eh an samu hadisi daga Malik ibn al-Haris Allah ya kara masa yadda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace man damma yatiman baina abawayn muslimaini wanda ya dauko maraya tsakanin iyaye biyu musulmai ya ɗauko shi ila ba'alihi ka zo ka kawo shi gidanka yana cin abincinka wa sharabihi yana shan abincinka hatta ya sagani ya alhu. har da ya wadata ya ce baba daga yau da yana gode ina iya siyar da kaina wata batlahul janna aljanna ta tabbata gare shi na kuna gane karatu mutum ne ya ɗauko malaya kai da matarka musulmai ne an gane sai ka ɗauko maraya ka aje a gidanka a nan zai sha abinci a nan zai sha abinci a nan zai yi wanka komi ne yake yi har da ya girma ce baba dai yau ya zo durkusa gaban kai ce baba abin da kai mun a rayuwa na gode ina ya Allah ya saka ran kai yanzu haka na samu aiki wuri ta ba ina ne daukar na rufe na gode na gode na gode ko kuwa waye gari baba tsaye eh, na fara kasuwanci yanzu kasuwancin yana iya daukar nauyi na don haka na gode na gode na gode ana ganewa ko wannan godiya ta shi karamar godiya ce babban godiya ita ce ta Allah ya ce wajabat lahul janna mm. annabi ya ce aljanna ta tabbata ga wanda ya wannan rai kuma a nan duniya ma kana iya amfana da yaron ya girma ya ce makamaka yawa aka yi akwai wani yaro da aka tsinta a wata jiha daga cikin jihohin arewa tsintar yaro wannan magana ta kai shekara arba'in da takwas. tsintar yaron aka yi to kowa yana gudun shi aka kawo karatun bahaushe wanda wannan karatu mai da kyau wai tsintattan mage ba ta mage ta ake ce ma yara tsintattan mage ba ta mage sai shi wani bawan Allah da ya aure ba amma ana kafta daura mai aure sai ya yaron yana yin aure sai ya zo da yaron gidansa sai ya zama ɗan shi ba a san iyayen shi ba hanyar ba a san daga inda yaron yake ba wannan yaron sai da wannan bawan Allah yake gab da rasuwa aka san ba ɗansa ba ne ‘ya'yansa sun ɗauka don yaya suke cewa sun ɗauka ɗan uwansu ne wasu ne wannan bawan Allah yanzu yaron ya zama mai arziki yana da mata uku yana da ‘ya'ya sun kai talatin duk wata matsala ta gidan in ta taso kaso faɗin shi yake maganin ta wannan tsintaccen yaro tsintaccen yaro tsintaccen mace ta yi mace ko ba haka ba shari'a muke kallo ba magana wani mutum ba yanzu da an san yaron nan haka zai zama dawar wasan shi zai ko ba haka ba Allah ya masa arziki sai ya aika tireloli kaza kudu na abinci a turo mai kudi ya tura na shanu a turo mai kudi yaran gidan idan suna bukatar kudin makaranta suna jami'a ko suna sakandare sai ku ce yaya ba sai ya dauka ya bada ba da wani uba a duniya sai wannan uba da yanoyinsa malam babu wanda zai yi aikin alheri kuma ya taɓe nan ne ba haushe ya karatu mai kyau ya ce alheri ya nere danko ne ba ya faɗuwa ƙasa a banza muna ganewa wannan karatun da ba haushe muna tare na ɗazu ne ba mu tare eh amma wannan muna tare Allah ya gyara zukatanmu wannan shi ne haƙƙi na hudu na maraya wato na uku haƙƙi na hudu na maraya shine haƙƙul ihsan kowane maraya yana da haƙƙi akan mu kyautata masa Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in yas'alunaka ma za yunfiqun eh. qul ma karanta ɗazu kuma wala ta ƙarabu malar yatimi illa billati hiya ahzamu hatta yablugha ashudda eh jazakallahu khairan sakon da muke nema ya fito Allah ta'ala yake cewa suna tambayan ka abin da ya dace su ciyar ka gaya musu duk abin da za ku ciyar na alkhairi ku fara da iyaye da ‘yan uwa na uku sai ce wani ya dama sai ka ɗebi rabon marayu ba su karka yadda a ce maraya zai da rabu cikin dukiyarka karka yadda maraya shi ne na uku daga taimakon iyayenka da ‘yan uwanka sai marayu iyayenka ‘yan uwanka sai wa na uku marayu haka Allah ya jeru marayu kawai ka je ka rubuta a wajen aikinka irin wancan gidan da ɗan uwa ya kawo gidan marayu a baka akawun duk wata naira ɗari biyar dubu ɗaya rika tafiyar duk wata wanda ma ya zo wajen ka mala ranar tashin alkiyama ba za ka san kai babba ne sai ka ganka kusa da annabi muhammad sai ka gwammace ina ma da na yi abin da ya fahimta Allah ta'ala yake cewa kar ku je kusa da dukiyar maraya illa billati hiya ahsan wannan shine haƙƙin maraya na hudu haƙƙi na biyar haƙƙul hizbi haƙƙin kariya kowane maraya yana da haƙƙi a kanmu mu kare shi kamar yadda muke kare ‘ya'yanmu domin Allah ta'ala ya ce wa ya tsalu na kare ya tama ƙul islahun lahun kai ita ce ayar da muke kanta ko? to wannan aya kaga ta yi magana kan yadda ake kare maraya ce yadda ake ba maraya kariya a kare shi a kare mutuncinsa a kare darajarsa a kare dukiyarsa wannan mun riga mun sai haƙƙin maraya da shida haƙƙul ƙisti haƙƙin adalci kowane maraya yana da haƙƙi a yi maka adalci kar ka ɗauko maraya ka kawo gidanka ka rika tuba sa Allah ta'ala yake wa in khiftum Allah tuqsitu ya yatama wa in khiftum Allah tuqsitu ce fa'in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika zalika adna alla ta'ulu daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi idan kana da yarinya budurwa a gidanka mareniya ta isa aure mareniya ka ce za ka iya ka aure abinka rin kara mai ta ɗaya ne ka ɗauko ka kawo wata gidanka ta girma a hannunka ko da tana ce maka baba kai ba baban bane kana iya aurenta ta domin alqur'ani bai haramta ba hmm. sunna ba ta haramta ba hmm. amma ana so in za ka aure ta kai adalci yarinyar nan ta yi karatun boko ta yi na addini ta zama ɗan ta zama mai ilimi ta waye to a ba da irin sadakin da ya dace da wayayya kar a ba ta sadakin ba ƙauya tun da kai za ka aura ka ce ciwo na mai na sai kai cuwa-cuwa a a a fito kuɗi sosai a zuba kuɗi shi ne kawai halin da Allah ya kar ka cuce da wajen sadaki kuna ganewa ka ba ta sadakin da ake ba mai irin darajarta sai Allah ce wa in kuntum Allah ko ku fito ta ma idan kuna jin tsoron in ka zo auren marainiyar ka za ka aure ta ba za ka yi mata adalci ba saboda ta haka ce ko sai Allah ta'ala ya ce ku kabar wannan suka aure ta fanki ma qabala ku sai ka je ka aure wasu matan da ba ita ba ka aure biyu ko uku ko ko hudu in ba ka iya adalci sai ka yi ba ka dawo kan daya ka yi baya sai duk wanda ka kai hawo ba ya koma gidan daya to wacce magana ta kuma shi eh yawa da fatan dai wannan duka na wabe shafo su mutane ba ya eh? haba ba har yanzu akwai sauran masu mata daidai Allah ya ba da iko a kara amma kar ku kai na nan su. iyaku ne wannan addu'a Allah ya ba ku iko ku kara eh so dan haka jama'a marainiyarka ke mata adalci idan za ka aura ka aura wato idan ba Allah ya haramta abu ba ba haram bane ita ba wuce na da wani karatu ce ana barin halal da kullu haka ba wuce bai iri-iri abu halar ne sai a ce kai amma ya zo da kunya don haka mutum za ga abokinsa ya rasu ya ki auren matar abokin wai ana barin halar da kunya a'a malam zai na aliyu ya auri matan abubakar eh suna auren matan juna haka suke yi mutum zaka shi ne mutum ya auri matar kare da ya kare ta tana yawa ci ana ganewa yi yawa mutum wansa ya rasu sai ya kasa auren matar wan wai yana jin kunya ana barin halar jan kunya wannan kuma karatu daga ina eh daga ina karatu da bai da asali idan abu halal ne halal ne in haram ne haram ne alhalalu ba a hannallah wal haramu ba haram Allah yana daga cikin inda Allah yake kishi a samu wani yana haramta abin da Allah ya halatta Allah yana kishin wannan yanzu kai ma ka rika kanka bukatar Allah kenan to ba ta takwa idan kana da ya kana so ka aure abinka ka aure abinka eh to ji. Ka aure abinka a zo a shaida to fa yanzu wannan na sa ta a ciki da yarinyar gidana ce amma yanzu na sa ta a ciki eh ayan gani yawa a kira malamai a zo masallaci yan sabon matan gida ha za a ba ta uwar gida rai ai abu Allah ya ce a yi a yi to kaji ba Allah ya ce a yi ba ai ba a da hukuncin Allah to kaji karatu Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa yasaftunaka fin nisa'i wa yasaftunaka fin nisa'i sai gaba ya ce qul illahu yuftina allati la tu'tunahunna ma kutiba allati allati allati la tu'tunahunna allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tawrabu jazakallahu khairan Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa suna tambayan ka game da mata kulka ce kulillahu yukikum fihinna Allah ke muku bayani dangane da haƙƙin mata eh wa ma yutla alaikum da abinda ake karanta muku na Alkur'ani. fiye saman nisa dangane da turki da cikin littafin fiye saman nisa dangane da marayu mata fi musu ne fi musu adalci Allah ti la tu usuna hunna ba ku da lahunna wanda ba ku ba su haƙƙin da Allah ya wajabta ku ba wa targabuna an tanki hunna gashi kuna fadayin ku aure su amma ba ku iya ba su kuɗi ba ku iya kudda na aljihu ana ganewa abinda Allah bai yarda da shi ba ku mai da hankalin ku kan abinda Allah bai yarda da shi ba shine auren ta arha ko ma a kira ka ko ni ce tuwo na mai na kawai ba zan sauke kaya na a a allati la na ma kutiba lahun wadanda ba ku ba ku abinda Allah ya wajabta a ba na haƙi wa targabuna an zanki huhunna kuma kuna kudayin ku aure su to wannan ke sai haƙƙin marayu na bakwai shine haƙƙun fil fai'u duk maraya yana da haƙƙi a cikin fai'u fai'u shine dukiyar da aka samu ta gani mai yayi idan an kasa kaso hudu kaso daya gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da abin da ya shafi ɗaukar nauyi saura kuma araba mayaka Allah ta'ala ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura walillahi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa abinda Allah ya kwararo wa annabinsa na fai'u to wannan falillahi walil rasuli na Allah ne na manzon Allah ne walidil qurba da waɗanda suke dangin na kusa dangin manzon Allah wal yatama sai marayu su ma suna da haƙƙi maganganu a kan marayu jama'a suna da yawa kuma akwai buƙatar musulmi su san yanayin da ya kamata su mu'amalaci maraya domin idan muka yi da al'amarin maraya ina ba mu tabbas ba ni da ko shakka ko gezau wallahi za mu samu sauki daga wurin Allah halin da muke ciki a Najeriya babu wanda zai iya kawo mana mafita sai dai Allah babu shi ko ɗan siyasa ko soja ko wani ɗan sanda ko a'a ba wanda zai iya sai Allah Allah kadai idan mu shi kadai ne muka yi masa biyayya zai tausaya mana muna roƙon Allah ya tausaya mana wayannan marayu da suke tare da mu Allah ka ba mu ikon ɗaukar nauyin su da kulawa da su insha Allah nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu gobe har yanzu muna magana kan marayu za mu dora kan abin da ya shafi marayu zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh